yayin da ƙarshen mulkin su ya zo so canza magana akan cewa su ɗauko wani tsaro na siyasa da su kuma irin na doka wadda su take gyara su sai su yi a akan mulki zaton cewa wannan shi ne dabaru yanzu muna jiran mu gani wato ya za ta kaya ai shekarun da suka yi ba tukuna me yasa tun yanzu yake yake yake cewa ko kirarin cewa zai ba da mulki me yasa ake faɗin wannan saboda mun san maganganun irin waɗannan bayan ma an yi waɗansu shugabanni sun yi a Afirka kuma waɗansu shugabanni sun yi a nan Nijar ma da kenan ba za mu yadda ba haka nan kai kai idan dan yayi wannan magana mu dauke ta akan tsarkakar magana a za mu sa idanu mu gani kuma za mu tashi haƙƙin mu mu ci gaba da gwagwarmayar cewa sai an tabbatar da gaske. yayin ma lokacin ma mu ba ruwan mu ai doka ta ce zai yi shekara biyar wannan bai sha mana kai ba abu ne na doka to me yasa zai masa abin da ga doka ta rubuta ai ba shi zai bada ba doka ce ta ce zai ba za a ba zai kare sa a shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ba shi bane da kenan to me yasa ya matsa da cewa zai ba da mulki idan lokaci ya yi wannan ba shi da gwamnati